barka da saduwa yau sha biyar ga watan ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta dubu daya ɗari hudu da arba'in da hudu hijiriya shi dili da kuma biyar ga watan shida ko? yau shida ko? shida ga watan hudu miladiya ta dubu biyu da ashirin da uku tafsirinmu na sosu al za mu tashi kan ayat ɗari da saba'in daidai ko ko saba'in da ɗaya saba'in da ɗaya tafsirin na wannan masallaci mutum imam ahmad bin hanbal ke nan tsauni a garin gusau najeriya kafin mu fara tafsiri akwai gaisuwa ta ta'aziyya ta rasuwa da aka jiya na jidadar ne da ya fi ƙarfi ziyara kai jana'izar alarama mala hamza isa wanda kowa ya san muryarsa a wannan jiha alarman da yake jawa tsohon gwamna abdulaziz yari abubakar baki a wajen wa'azi ya iya fama da rashin lafiya jiya allah ya kawo ajalinsa muna fatan allah ta'ala ya gafarta masa ya fi masa allah ta'ala ta aljanna ce mako masa da mu gaba daya da dukkanin sauran al'ummar manzon allah sallallahu alaihi wasallam muna fatan allah ya fi mu kowa wanda suka rasu suma a wannan wata da sauran al'ummar da riga mu gidan gaskiya da iyayenmu da malamanmu don muna fata Allah ta'ala ya gafarta mu kowa ya sa aljanna makomar su wanda ya ce assalamu alaikum malam jiya kayi magana game da gudoli malam idan na ɗauki alƙur'ani a masallaci da sunan in karanta ko wani littafi shi ma na yi gululi wassalamu alaikum Allah ya fi malam kurakuran malam da nawa da na sauran yan uwa amin Allah ya fi mana kurakuran mu gaba ɗaya to in ka ɗauki ya a masallaci ba gululi sun yanzu saboda gululi a wajen yaƙi ake wanda kuma ke ba wajen yaƙi ba ya zama gululi to abinda kai idan wakafi ne aka aji cewa an aji ƙur'ani a wakafi ne a masallaci kowa zuwa karanta to bai kamata ka dauke shi ta tafi da shi gidanka ka bar shi na masallaci inda in ta karanta wani ma zai zo karanta wani ma zai karanta kowa in ya karanta za a samu lada sabanin ya zama kai kaɗai ka ɗauke ka tafi da shi shi wakafi ba a canza wakafi an fahimta in mutum ya yi wakafin kayansa to ba ka da ikon tasarrufi a cikinsa ka ce ka canza ko ka yi karanta sai idan shi ya baka dama ka yi tasarrufi a cikin wakafinsa amma ba ka bai halatta ka ɗauka ka tafi da shi malamai na za ku ba kan wannan ta da caji a masallaci malaman saudiya sun za ba kan cewa inda masallaci ne ba a halatta ma sai caji a masallaci saboda suna ganin ai wutar ta yanta ake yi ba an sai ta kuma saboda kai ka zo ka yi amfani da ita ka caji ka tafi ba an sai ta ne saboda a yi amfani da ita a masallaci musamman ga wanda suke sayan yuri to ala yake hal kun za mu ba su zai kan lamarin sai a ƙara faɗin da bincike a ga abin da malamai suka faɗi ya kai wannan mai tambaya ta biyu tana da alaƙar tambayar da muka karanta shi ma yana jin ita salamu alaikum Allah biya wa malam bukatunsa na duniyar da lahira amin Allah kai ma biya maka naka na sauran uwa musulmi ita Allah albarkaci sana'o'in malam amin da namu baki ɗaya amin Allah amfani sana'o'in mu gaba ɗaya ita malam yana aiki da kamfani da yake providing digital services a unity school unity secondary school tambayar ta ce principal ta kan bani kyautar kuɗi wani lokaci idan ta sami aiki ta sami aiki na gama wanda aikin yana daga cikin aiki na kuma malamai hukuncin kuɗin da suke bani ta tambayar ta biyu kuma malamai, kamfani yana ba mu data da kuɗin fetur duk wata amma kuɗin na ragewa zuwa ƙarshen wata malam yaya zan yi liya zan yi amfani da sauran kuɗi to idan gwamnati na ba ku kuɗi za ka tsakalin zai wani kuɗi ne principal ta ba ka ta ba ka ne a matsayin wanda aka ba su cikin tasarrufi a cikin kuɗi tana damar da ta yi aiki a kan wannan kuɗi ta ɗauka ta ba ka idan a kowane provision ɗin a dokokin aiki wanda ba libin ta ba ka in ko babu wannan provision ɗin ta ɗiba ne ta ba ku don ta toshe muku baki ita ma ta kantama to wannan kunci ci haram kun ci haram saboda hadayar ummal gulu kyautar da ake ma'aikata wajen aiki gululi ne ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam baya na saka cewa kuɗi sai ka san me asalin kuɗi me za ta baka shin ta fitar da wasu kuɗi ne ta don tabbatar da haka bari a ce da ku dana sha ma muku kuma kashin kashi in wani ne haramun haramun ne na baya na takuci dakar kudin fetur da ake baku wanda ke ragewa in an baku shi ma kamar wancan in ya rage ku damar bai da kudinta ku damar bai da kudinta sai idan an gaya muku cewa in kun gama aikin abin da ya rage mun bar muku kuna da wani yarjejeniya da wannan fahimta tsakaninku da wanda suka sa ku aiki wannan babu laifi kai amma idan ba su gaya muku ku ci ba to yi ga ci kun ci haramun domin idan aka ba ku kuɗin da bai isa ba za ku ɗiba da ku cika ko kuma koma za ku yi za ku koma ku ce kuɗi bai cika ba a ƙara muku faka zalika ya rage kuma masu kayan su asali akan wannan shine hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa idan ɗayan aka tura shi aiki kudi suka rage saboda ya iya kasuwanci to zai cikin ko zai damar mai kayan kudi hmm? za ka dawo da su domin da kudin ba su gaba ba cika za ka da aljinka ba cewa za ka yi kayan sun daga kudin ko ba za su gaba sai ya kara ba ga mani sahabin da Manzala sallallahu alaihi wasallam tura shi so mai abubuwa Manzala ya ke shi so mai akuya da ya je sai zuwa kuya guda biyu sai zuwa hanya tsere da ɗaya ya kawo akuyar da kuma dinar da manzala sassan da bashi sai manzala sassan da shimin ya haka ya ce eh na so guda biyu ne da zai iya kasuwanci na ya sa na so guda biyu kuma na ga wani mai bukata hanya sai na sayar mai kuma kai bukata ta guda ɗaya shi ne sai ya ja maka da akuyar da kuma kuɗinta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya addu'a yake ko da kasa wannan iba zai tsaya ya ce riba saboda ya kasuwanci ka ga ya dawo da ne kudin canji to kai ma wajibi ne ka rada shi baya halatta ka cinye kudin Allah da sadan sai da suna da fahimtar kamfanin suka ce ya rage a sha'anuka bi ka ci tunda aikin ya samu to kuma kada wanne ya baka damu kuma rage kwalitin aikin saboda kuɗi da rage wannan ke assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wata mata tana neman taimako an harbe mata mijinta ya mutu ɗanta mai nema mata abinci shi ma an harbe shi a ƙafa don Allah a taimaka don Allah a taimaka da abin da ya aggare ka to da hausa mu zo da rubuta abin ko ta san mu yanzu sai an kai <laughs> mutanawa ne bai da bai da ta shin takardar banga da ni a karin mu ko kuma jama'a karta ka bayar dan Allah muna neman taimako mu bayar ko in bayar a takardar ni ya karta ko mu wa karta gaba ɗaya kowa da kowa ha ta kowa ji ga lambar wayarta 070 66 959045 Allah ta'ala ba shi karfe maka menene ne ke kwanci akwai sakon da aka gaya mu ko wani ga menene ka gaya mu wani sako ka gaya mu na manta ne ok ok zai ne maka ta ko ta mata take neman ta ma addu'a Allah ta'ala ya mace da bukatun ta na alkhairi akwai sakon da aka mun naman ta to kiristocin jos sun matsa mu musulmi waya wani bangare ko to ubangiji Allah ta'ala ba musulmai mafita daga sharrin su duk inda kirista yakin ya matsa musulmi Allah ka ba musulmi mafita daga sharrin sa Allah ta'ala ya yi mana kurakuran mu samun ta Allah akwai abinda wani kiran ɗazu yin magana da cewa yi hankali a kasa amma na manci wannan su eh? ne ba aimin ne ba su kuji tsoron Allah ku dinga barin wuta daga da dare zuwa safiyar Allah mutane na galabai ta ba da hajji wani abu kada ka zama cutarwa ga ka taimaka min cutarwa ga musulmai mu ji tsoron Allah mu gyara wannan abu ba daidai bane kasuwanci kuke ba kyauta kuke ba ba sai da wutar kuke to me kuma sai an sha wahala in dai ba wani abu ne yake lalace Allah a gyara a gyara da Allah ba da yaɗi ne wannan ku musulmai ne mu ma musulmai ne ba daidai ba ne wannan sai bismillah wannan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرش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 ya sa har ya yi hijira ya sake dawowa muna neman taimakon addu'ar yan uwa Allah ta'ala shiga lamarin Allah kuma ya bashi ikon biyan bashi duk da an biya wani bangare na bashin akwai abin da ya rage dai Allah ta'ala shiga lamarin kuma duk wanda ake bi bashi Allah ta'ala ya ba su ikon biyan bashi bashi musiba ne bashi yana hana bacci yana hana kwanciyar hankali yana hana zaman lafiya akwai addu'a da zan ba ta insha Allah ta'ala an tashi sai ka zo ka ba ta bashi da nauyin bashin da ake samun sauƙin biyan bashin sannan akwai na a faɗi a amfani a kowa kawai a sadaka na ba da sai kun kawo sadaka ta kunna kai ni ba wanda ya kama sadaka hanyar malamanci ko kai an kama ka a anya jama'a dinga sadaka ma? ba yau sha biyar ga wata ba wanda ya kawo duk kuɗi ba dunkule da yanzu subhanallah ku dinga sadaka na ne fi kaɗan dunkulo ne ambulan haka ɗan miliyan biyu miliyan uku ce mala a sharuwa da wannan to ko zakari har zai ba fara zakari a cikin azumin mutane a ba jama'a ba ku kawo sadaka sai ku shiru ko an ce muku ba ma cin sadaka muna ci mai ka kawo ga gani ba ci sannan akwai a ɗan uwa mala abbas wanda ya zo daga yan doto don kawai zuwa da tasiri na yace kullum a rediyo jiki yau tun karfe biyu na rana ya zo don mu gaisa kuma ya tsaya na jiya tare da mu yana yana Allah ba su toga nan gaba Allah mai da ke gida lafiya sannan akwai matar da jita da mijinta suka ce wajen shekara uku suna sauran tafsiri ce Allah ya sa ta sauka tana sa ta ɗanta Abdul kuma an samu mai to na gode na gode Allah ba shi ilimi ya fi albarka Allah ba shi kuɗi kuma Allah ta yi amfanar da mu gaba ɗaya na gode to ka san nan yammaci da mai irin gabas nan ne mai duguri ke bai ai kaga kayan sallah ya kama ni sai ma an ba ta kwana ka shiga uku to amma na ganin ba a shi kenan sai ta mai addu'a ko ya kamata ya zo mai bikin sallah ta kafin mu koma kano طيب الله تعالى يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الله تعالى يستبشرون بنعمة من الله مؤمني أنا مس بشارة كسنا مجنون بشارة بنعمة من الله دسام فلنا دك الله سبحانه وتعالى نعمة وفضل دكما فلات الله وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين kuma lalle hakika Allah baya lalata ladar muminai waɗanda suka je yaƙi na uhudu Allah ta'ala ce a musu bishara wannan bisharar ke su ta cewa da alkhairi ya same su to Allah subhanahu wataala ya an yaƙi tsakanin waɗannan sabai da kuma kafirai mushrike na garin Makka to bayan kafiran nan suna ganin kamar sun yi nasara ga muminai musulmai mutanen garin madina sai su koma zuwa garuruwansu suka ce ku sani bayan abu sufiyan ya tashi ya shigo cikin musulmai yana cewa fikun muhammad a cikin ku akwai muhammad sai manzo Allah ya ce ku shiru mun fada wani bai ko kar ku amsa masa ya sake cewa fikun muhammad a cikin ku akwai muhammad manzo Allah ya ce ku shiru kar ku amsa masa afikum ibn abi quhafa akwai abubakar da abin sahaba cikin ku manzo Allah ce ku shiru ya sake mai dawa ya sake cewa fikum Umar bin Khattab a cikin ku akwai Umar bin Khattab manzo Allah ya musabaya ku shiru ya sake cewa fikum Umar bin Khattab a cikin ku akwai Umar bin Khattab sai manzo Allah ce ku shiru sai Abu Sufyan ya ce yayi ihu yayi kururuwa yace in dai wannan suka mutu to waye kuma ya rage mun gama da su mun gama da manyan me ya rage masu umar bin khattab sai kasa hakuri sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya magana sai umar ya ce Allah bai kashe su ba suna nan a raye su ne bakin cikinka kuma su ne bala'inka ita ga mun a raye da yana ihu yana jin daɗi ya kashe Allah sallallahu alaihi wasallam ya kashe sayyidina Abubakar ya kashe sayyidina Umar lokacin da ya ji wannan daga bakin sayyidina Umar shi ne sai ci ƙoƙoli a hubal ma'ana gunkin hubal ya ɗaukaka sai mazala sai ya kake wallahi ala ta jibu ba za ku amsa mai ba suka ce mai za mu ce ya rasulallah mazala sama bai ce ku ce mai ƙarya yake gunkin hubal wallahi bai ɗaukaka ba sai sake cewa lana uzza wala uzza lakum mu muke da gunkin uzza ku ba ku da gunkin uzza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musabbai ala tujibuhu ba za ku amsa mai bane suka ce me za mu ce ya ya ce ku gaya maki Allahu maulana wala maulana ku Allah shine majibincin lamarin ku ko ba ku da majibincin lamarin Da haka sai Abu Zubair nake cewa al su sijan ai yaƙi yau gare ka ne gobe ga matsayinka. in kun yi ta mu haɗu a shekara mai zuwa a badar musakin yaƙi wancan abun na badar ya damu ولما أصابكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا wancan badar ɗin yana damun sayan ta sake haɗuwa badar to bayan an rabu da niyyar shekara mai zuwa manzala ce sabai ta kuce mai na'am mun shirya Allah kai mu shekara mai zuwa to bayan an rabu shi abu sufiyan ya juya da shi da jama'arsa sun kai wani waje da ake ce ma hamra'ul asad an rabu tsakanin hamra'ul asad da madina tana tsakanin makka da madina kilomita saba'in ne da uku to sai ya sake tsayawa da masa don su yada zango a wajen kafin su wuce wajen yaƙi to ku tsaya inda suka yada zango sai Allah ta'ala ce mana su bai a wannan lokacin da suka ji labarin tsayuwar waɗancan sai abu su zai ce kai mu ma koma ba magana shekara mai zuwa ce mu koma mu je mu ƙara da karkashe su gaba ɗaya tunda mun musu kata mun kashe mutane da yawa daga cikin zasu saba'in mun musu rauni mun musu raunuka ba iyaka to mu koma mu je mu ƙarasa muhammad da shi da waɗannan ragwajen jama'ar ta wannan yasa su suka juyo za su sake dawowa su sake gwabzawar sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kafin fito sai Allah ta'ala ce tabshiruna bi ni'matin min Allah sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana musu bishara da ni'ima da Allah ta'ala ya musu ta samun nutsuwa yanzu da korar kafiran da aka yi wa fadlin da samun falala daga Allah subhanahu wa ta'ala falala ta cikin ni'ima Allah ya ba su nasara ta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah kuma ya ba mu shahada a cikin duk wannan falala ce wannan kuma ni'ima ce wa anna Allah la yudhi'u ajra al-mu'minina da dai Allah ta'ala baya lalata ladan mu'minai mu'mini Allah ba zai lalata ladan ba sai Allah ta'ala ce allazina tajabu lir rasulillahi war rasuli min ba'di ma asabahum al-qarh suwaye ake musu wannan bisharar shine Allah ce allazina tajabu lillahi waɗannan suka amsa kiran Allah war rasuli suka sake ka amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi min ba'di a asabahum al kar bayan wannan rauni da jin ciwo ya same su wani amsa kira suka yi manzo Allah sallallahu ya zaune sai ji labarin cewa waɗancan mutane ba sun juyo za su dawo sai manzo Allah sallallahu ne wasallam sake cewa to a sake yin shela duk wanda muka je yaki da shi jiya wanda suka je gida suna jinya kowa ya sake fitowa duk wanda bai bi mu yaƙi ba jiya kada ya fito min ba'di ma asabahum al-qarh bayan wannan rauni ya same su ya zuba su raunin ake sun sake fitowa ba lafiyayyun ba wanda suka da uzuri wanda suka yi munafurci ba su ake bukata ba duk wanda ya zo aka da shi yadda gaske shi masu raunin ake bukata ku dawo shi sa Allah ta'ala ya faɗi siffar su min ba ba'di ma asabahum al-qar bayan wannan raunin ya same su ku dawo da ku za koma mai wannan ƙarfin imani ne sake tabbatuwa ga sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce waɗanda ba su je ba kar a kira su wanda ya gwamza da su su ake kira su sai Allah ce lillazin ahsanu minhum wattaqu ajrun azim wanda suka kyautata ka duba ahsan ga ta mubalaga wanda suka kyautata aikin su a cikin wannan sabai din minhum a cikin su wadda kuma suka tsoron Allah Allah ta'ala ta azumin azim suna da lada mai girma da Allah ta'ala mutane su kaga ga rauni a su ga wahalar da suka sha amma an ƙara kiransu ku fito su tsaki an fi kiran Allah da manzansa zuwa koma ga wannan yaƙi allazina qala lahum an-nas suwaye waɗannan mutanen da wanda Allah ta'ala ta yi musu bishara da falalar Allah da ni'imarsa Allah ta'ala da su ne wanda suka ci amsa kiran Allah da manzan Allah bayan rauni ya same su kuma Allah ba yi suka kyauta aikinsu Allah ya girma malararsu waɗannan mutane su ne dai waɗanda aka zo aka ce musu innan na qad jama'u lakum wani ya ce masu waɗannan mutanen fa dauka yake su ga sun sun sake taruwa sun sake yin gangami fashawu don haka ku ji tsoron su wallahi kan ku je ku tunkare su sun ƙara yin gangami don zo su ƙara ku ku koma ya annabi muhammad da sahabban ku koma an samu ne zuwa su labari saboda wannan gangali da aka ce masu kafin sun yi me ake ganin zai zai same su tsoro da faduwar gaba da rauni da yadda da cewa a koma saboda gangamin da aka yi na mutum dubu yanzu ke na zuwa gya masu an yi ƙari allazi na kala da humun nasu innan nasa kar jama'u lakum fakshauhum akwai balaga tsakanin annasu da su. wuce ba matsala balaga mutum ku gane karatun kawai mutum ɗaya ne ya zo yana gina musu cewa ba ya ci an muku taron dangi za a dawa ƙarasa ku za a dawa karkashe ku wanda suka rage a cikin ku zuwa zuwa halaka innan na jama'u da ku lalle waɗancan mutanen ba su zaki muku gangani ku ji tsoron su ana gina musu wannan magana sai Allah ta'ala ce fa zadahum imanan wannan magana ba abin ta ƙara mutane imani da tabbatuwa akan wannan kiran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam allazina tajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahum alqarh wannan abin kuma kira shi duk da abin da gaya musu bai ƙara musu komai ba sai mai imanin fazarahum imanin wannan babu da ya ƙara musu da imani wa ƙalu suka ce hasbunallahu Allah ya isar muna Wani iman wakil ma dalla da abin dogaro wannan addu'ar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musu suna faɗa su daga ƙarfin gwiwa ƙarfin imani tamkini wannan yana jan kafa wannan ya tallabo hannunsa da aka sara wannan sara ne a kansa wannan sara ne a kafaɗarsa wannan sara ne da suka amma wannan abin ba abin da ya ƙara musu da ƙarfin imani wa qalu hasbunallahu Wani ni'mal wakil duk bala'in da zaka shiga duk rinkin da zaka shiga in ka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil na rinkin Allah sai Allah ya baka nasara duk bala'i da yau gwamnati za ta ba da umarni ɗaiɗaikunmu daga magabarinmu masu makami da marasa makami mutum tare daji muna hasbunallah wa ni'mal wakil wallahi ba za mu dawo da sai mun kama da kafirin arnan nan gaba ɗaya saboda kalma ce take cire tsoro take cire fargaba take ƙara kwarjini a cikin zuciyar mai faɗin ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace hasbunallahu wa ni'mal wakil alaha ibrahim hiya ulqiya fil nar annabi ibrahim shine farkon wanda ya fara faɗin hasbunallahu wa ni'mal wakil lokacin da mushirkai na zamanin annabi ibrahim suke bauta ma guma suke bauta ma abinda suka sassaka da hannayensu da suna bautar rana ta zo ta wuce suna bautar wata ya zai wuce suna bautar taurari ya zai wuce sai ya zama suna da festival taro da suke na shekara za a je kamar iji kowa zai abinci zai a je a taimaka ka aje musu ya aje mu gumata, sai a tafi a je a ci gaba da wasanni da shakatawa can sai a dawa ci a yi ya ci gunci ya ci sai yi wasu su ci wai gunci ya sa albarka amma ba a cikin abinci gunci ba ya ci gaba mutane sai mutane sun tafi da shi kowa na ibrahim ba ya batar gunci amma an matsa mai babansa ya matsa mai sai an je da shi lokacin da za a tafi a tafi a hanya na ibrahim yana haka yana rangaji shi dai baya jin daɗin tafiyar nan ku je ga yana zuwa ga yana zuwa ga yana ake kita rangajinsa sai da suka zo suka ake abinci ba kowa sun tafi annabi ran sai ɗauki gatari sai samu gunguma kan ya tsari su gaba ɗaya munafikan Allah sai bar oga kwata-kwata sai rataya mai gatarar lokacin suka dawo annabi ran ya gudu suna zuwa suka ce a man fa'ala hada bi alihatina innahu la min zalimi waye wannan aika aikar da kuma kanmu kai wannan zalimi sai kowa ya riba shi kowa ya ana kallo ana yi sai kowa ne ce kai qalu sami'na fatan yazkuruhum yuqalu lahu ibrahim anya anya ba za mu tubi wannan saurayin ba kuwa da ake kira ibrahim ba ba za mu tume shi ba kuwa saboda mun ji yana faɗin fuguma kan nan ba yana cewa ba bai kamata a bauta musu an yaba ba bane kai fa a shi ala ayyumin na a zo a suka fito a je a kamo shi a je a kamo shi kowa ya zo wataƙila ya tabbatar da cewa shi ana kamuwa na ibrahim da zaka ce a an tafi halta hana bi alihatina ya ibrahim kai kai wannan aika aikar da gumakanmu ibrahim ya ce a'a bal fa'alahu kabiruhum haza fa'aluhu in kanu yanzu ya ce gina sani ba ba na wannan oga kwata-kwatan babban shirga ta yi a ba ya so ne kuna haɗa shi da wannan ƙanana-ƙanana shi ya su tare su don kar mai shirka ku tambaye su za su biya muku in dai da gaske bauta kuke musu to ku tambaye su suka ce ya zan ba sa magana ba sa magana kuma kuke bauta musu sai labari ya ci gaba suka ce kai wannan aika aikar ba ne da sai ibrahim da haka qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin suka ce kai ku zo a taro a kona ibrahim in za ku tashi ku taimaki gumakan ku tashi ku taimaki gumakan ku wan shuru ala kaga ko yanzu Allah ne yake taimako kamar wasu gumaka ne yanzu ban nuna muku anan ko a India ana ambaliyar ruwa maimakon a rufe gumakan su tsayar da mutane sai ga gunkin ne ya ka dinga ɗaukowa a wuya wai ana tsayar da gunkin shi ah, rawu qalin wani makwalin in mutum da hankali zai ƙara mutu musu to an ce a kama na ibrahim a ƙona shi duk sun yi tufaƙi babu wanda ya shi ne aka tona ƙatar rami aka yi ɗauki dogon lokaci ana tona ƙatar rami ana tonawa bayan da aka tabbatar da ya tuni kuma zai to yanzu kuma kowa zai je dinga yi itace kowa zai kawo itace shi ne mutane da dinga kawo itace irari ana cika wannan rami ana tayowa duk saboda a zuwa konawa annabi ibrahim alaihi salatu wasallam haka aka zo aka cika wannan ramin da ita ce da aka zo hura wutar har da tsakaka munafukar Allah ta daga ciwon da ya ka fut ta hura wuta dan a kona na Ibrahim sai da manzo Allah sai duk inda ku tsakaka kashe ta duka daya na da dari in ka sake mata duka a rage maka lada kana ɗayar duka ana ɗari su ake ka da shi kafura duka ɗaya ka raba ta biyu bindi ya yi nan ita kanta ya dinga walwalwal haka ta tafi layira sai da suka hasa wutar sai kuma suka kasa jefa shi saboda tirin wutar duk wanda ya jefa zai jefa shi suka ma na ibrahim raiki aka cire mai kayan dan a jefa shi wutar to an kasa jefa bashi shine dan sai zo shine tsawon najib ya zo tunkul tunkul tunkul tunkul ya fa sanda yake ne kuke so ku sai za mu kore ibrahim ya amma mun kasa shi a ku yi majaujawa ku yi jawjawa in kuka ja kuka ja kamar ku ke ko kuna ja da kun saki sai da shi kadai ba tare da ku ba to sadda aka ɗauki wannan shawara ka ce a tsohon mutumin najeriya ya zo da shawara mai kyau sai aka karɓi wani mummunan shawara aka yi majaujawa za a jefa annabin allah nabi ibrahim ta salatu ba baya da dubara baya da wani komai sai allah lokacin da aka ce a jefa shi sai annabi ibrahim ya ce hasbi allah wa ni'mal wakil hasbi allah allah ya isar mini Wani ni'mal wakil ma da abin dogaro Allah subhanahu wa yana faɗin wannan sai Allah ta'ala ce kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim wa aradu bihi kaidan faj'alnahum al-akhsarin Allah ce sai muka ce wutar ki zama sanyi sanyin kuma irin AC ba ai AC wuta ki bari wa salaman mai kuma aminci ba mai cutar in ka haɗa wuta da wuta haka ba ka fahimci? za ka dinga karkarwa zai shiga ƙashinka zai shiga ɓargo wannan sanyin da aka ce ta zama mai aminci ba mai cutarwa ba ganin bayi wuta tana kuna amma na sai zara kuna sai mai da aminci da sanyi da laifin me ya kame wani falalar shine faɗin wannan addu'a da yi hasbiyallahu wa ni'mal wakil sai manzo Allah sallallahu alaihi daga annabi Ibrahim malaiku ne suka karbi annabi Ibrahim wannan mu'jizar ta banza ci su suka mai saukar bako a kunyan a wannan wutar sai zan kuma ga wahayin Allah kulna ya nar kuni barjan wa salamun ala Ibrahim Allah ya tuni cutarwa ga annabi Ibrahim sai zama kaskanci kuma gare shi Allah ya sade shi sai ga shi zuwa zuwa gida an huta an huta an huta an huta ana zuwa gida kuma ga ibrahim kai ya haka kuma ba can maka baro ka ba ita san da ne baro <laughs> to wanda Allah ya zare mai gata ya zama mai gidin lamarinsa kai ka gara ji ya za ka ji su bayan ibrahim ba wanda ya sake faɗin wannan addu'a sai wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sadda aka zo a sake ta wannan yaƙi da Hamrawan Asad sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ce ga can an jinkaro Ke ce has wa qalu Wani wa ni'mal wakeel manzo Allah ya faɗa su ma sun faɗa shi yasa Allah ta'ala sai faɗi shi da ta jami'i wa suka ce hasbunallahu Allah ya isar muna wa ni'mal wakil ma dalla da abin dogaro kuma wakili Allah na faɗa muku duk abin da ya zahi kar ka daga hankalinka ka natsu ka dinga wannan addu'ar hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil ko barayi ne zan zo da ruku kar ku gudu ku dinga wannan addu'ar makami ce wallahi ba a fatar haduwar abokan adawa ba a fatan haɗuwa da shi la ta na liqa al'adu kar ku fatan haɗuwa da abokan adawa amma in kuka haɗe shi ku tabbata idan laqaytumuhum fasbutu in kuka haɗe su kar ku su ko sai an ɗauke ku a tafi da ku ina ku bayi ku awaki ba ta balle da jin ko dawa ce kar ka tafi ko a yayin da kake duk bala'in da za a yi a yayin da kar ka zo na ɓarawo shi ma fa da rai kamar yadda kake da rai in ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna min Allah ka iya samina ka iya kata akwai inda ake kwace makami a halin mutum ko ya rike da shi baka da makami amma kawai da an zaci mutabi sai ga mutum ya toran ke toran ke sai su ci jiki ta zama kamar wata tunkiya ko kamar wani sa da ake korawa a tsaya fasbutu kai kirjiya ta kar ka tafi wallahi burin ka kudi shige in baka tafi ba waye ba kuma dole sai ka tafi rayuwa ne ka mutum mana sai ne sai ne amma bala'in raki son duniya da kin mutuwa shi ke sa duk wannan kaskancin ki samu amma da sun zo kowa fito hasbunallah wa ni'mal wakil kowa dinga yi wallahi Allah ya kore su ba abin da za su muku hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ta'ala ce suna faɗin wannan me Allah ya basu fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsashum su'un wattabu'u ridwan Allah wallahu zu fadlin azim Allah ta'ala ce suna wannan kasuwar ukaz inda suke jiran zuwan kafaran sai firgici da tsoro wanda Allah sai ya tura wani je je tare wannan kafiran shi ma ya gaya musu ba su sun aiko ba za a koma gaya musu kai ku bi hankali annabi ya shirya wallahi wannan talalar da kuka yi yanzu ba za su ƙara da dare kuna zuwa wallahi kashin ku ya bushe da yanzu annabi ya shirya da shi da sabbansa kuna jiya wasa ne yau da gaske ne ai sun kakanni ku da su to yau ba su tsare da ba jin wannan sai tsoro kama kafara sai suka juya suka ce kai wallahi ba ku da nasara Inda muhammad ya shirya da sahabbansa to dama in kaga sun samu matsala sakin layi suke in suna kan layi wallahi ba samu matsala yanzu kan mu koma abu sufyan da jama'a suka ayara suka koma an baro madina da kilomita ashirin da uku inda za a zo a yakin shi tunan ne Allah ta lace fansalabu bi ni'matin min Allah sun zo sun da kasuwa ana ta hada hada kasuwanci a wajen su ma su tsaya manzo Allah sallallahu ya raba musu kuɗi suka yi kasuwa suka sai tsaraba suka yi suka sayar suka dawo da kuma kuɗi gida shine fansalabu bi ni'matin min Allah sun dawo da falala ta ni'ima ta Allah subhanahu wa ta'ala da yi musu cewa sun yarda da kiran Allah da manzansa kuma sun ji wa fadlin da wannan falla ta kasuwa da suka suka samu din Allah ta lace muna falala ita ce kasuwa in an zo sallar juma'a ne Allah ta lace idan ni biya salati min yawmin juma'a fas'au ila zikrillahi wa dharul bayt ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا min fadlin lahi fadla shi ne kasuwanci neman arziki da sai Allah ce wa fadli sun dawo da kuma dukiya kuma bayan wannan ba lam yamsaskum su babu wata cuta da sa same a wannan ranar sun amsa kiran Allah sun tsaya kan umarnin Allah ba abin da zai same su kuma wannan ranar saboda yanzu sun ce hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbuna Allah wa ni'mal wakil واتبعوا رضوان الله كما تكبير الله سبحانه وتعالى والله ذو فضل عظيم الله ما أبو تي فللاني من جرمة كاقى الله يمس أبواب له يا باس النعمة يا باس فللسة sannan sun dawo babu wata cuta ta same su sannan kuma sun samu ne yardar Allah subhanahu wa ta'ala ka sa cikin yardar Allah duk ko wanda Allah ya dace zai abin da yake so su sabai Allah ne ya yi da su sanan suke da Allah radiyallahu anhum wa radu an Allah ne ya so su sanan suka so Allah yuhibbuhum wa yuhibbuna to banda sabai ba masu kuma wannan dama ta ka Allah ta'ala ce wallahu zu fadlin azim Allah ma abuci falala ne mai girma inna ma zalikum shaytanu yukhawwifu awliya Allah ta ce kadai wannan ba komai bane sai shi dan ne yace tsorar da majikin ta lamarin sa fala takhafuhum Allah ta'ala ce karku tsoron su wa khafuni in kuntum mu'minin ku ji tsorona ni kadai in ji Allah ta'ala in kun kasance mu'minai amma karku ku tsoron kafirai karku ku tsoron kowa sai wa sai Allah subhanahu wa ta'ala na'am ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم فيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير نعم ƙarin tunatarwa akan waƙafin walidai wanda muke ta yi kuwa dai in wasu sani muhimmancin wannan aiki don ya zama muna ci gaba da riƙe mu ba tare da muna fuskantar wahalhalun abubuwa ba a akawun nan ba ɗin su ne 0010968 00 Jaiz Bank Imam Ahmad General Enterprise lambar waya kuma 091 6222 sannan ana ƙara tunatarwa waɗannan mutum ashirin da muka ce mana so mu samu na daban wanda kowa zai iya nemo mana mutum biyar biyar a ƙarshensa an ce an samu mutum nawa mutum biyar yau sun an samu mutum biyar da suka yadda za su dinga kawo mutum biyar biyar a ƙarƙashinsu duk wata suna karɓar naira dubu dubu a hannunsu yanzu ma wani ya kira an samu mutum nauke nan mutum shida ok akwai iya eh, akwai wani malamin safwan daga jos shi ma kira ni ta sauran mutum sha nawa sha uku Allah ba mu ikon cika su saboda aikin ya da yawa hukumar ta mun cewa akwai ɗalibai da muka ɗauko wanda suka bar zama a suna karatu da garuruwan da aka musulunta na rijau kuma nasarawa da bauchi suna nan tare da mu ciyarwa ba karamin aiki ba ne mutum ya tashi ka bashi abincin safe da ranar dare a karamin aiki ba tun da ba makarantar kuɗi ba ce musulunci a iya suka yi aka tawo da su in ba mu taimaka ma junan wajen ciyar da waɗannan yaran ba abubuwan suna nauyi a kan mutane yau da kullum sai Allah amma in wannan tsarin na mutum biyar biyar zai rage akalla da duk wata kayar da dubu ɗari da ashirin za ka iya rage wasu abubuwa duk wata shi ne hikimar wannan su rage mana wasu abubuwa na ɗawainiyar da ake ta wannan yaran saboda mu samu samu karatu na boko da kuma na addini da sana'a kuma da su koya kafin nan da shekara biyar sha Allah ta'ala mu ga abin da Allah ta'ala zai yi in za su koma ne su koma in ci gaba da karatu za su yi har jami'a ci gaba da karatu kuma tare da izinin Allah ta'ala gina mutum taruwa za mu gina alkhairi Allah ɗin sa alkhairin za mu gina gaba ɗaya Allah ba mu iko yi inda ba mu da matsala wajen kwana ga hostel ba mu da matsala azuzuwa ba mu da matsala malamai amma da yau da kullum kam sai Allah ko gidanka ne kake rike da mutane ke kai daga gaske to a samu wannan damar da Allah dan mu rike wannan abin ya zama mai amfani gare mu duniya da lafiya Allah ya ba mu iko yi dauka wannan nauyin mata ne suka fi yawa ko maza ne suka fi yawa dama mata sun fi imani to wallahi in an kai goma za a tsaya da matan na haka sai maza su ɗauka wani irin bala'i ne na haba jama'a sai zan zaɓi idanu kuke maza ba za ku dinga taimako ba sai dai mata kuma su ake bari da marayu da sauran yanzu ga marayun mu ɗari biyu an yanzu ba ba su kayan sallah ba talauci ba ya yawa ba jama'a a kawo kuɗi a a'a isa billah rasuli dai a dinga nan nokewa nan gaba za a dinga sa haraji kowace jiha a najeriya zafin da za mu ce ta kawo za mu ga jiha da ta fi imani eh bari mu gani nan gaba ba ka ji ake fatin layya ba ana gano masu imani sosai sosai to wannan harkar ma za mu zo mu dinga fallasa bare bari ne suke imani ko me ni ne na san bare bari da Isra ce muku ban sani ba yanzu a yanzu to ai ba su ba mu ga suna kawo ba <laughs> Allah ba da ikon ce maka Allah ya gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sakwata yana da kokari ko akwai sakwata da ya cikin harkan su suka san shehu su suka san amfani addini amma dai kuma ba mu ga ana sakwata sakwata da yawa ko akwai da yawa ko kaɗan ta jai sakwata ma ba sa san kawo kuɗi uwa uba kuma mutane na kanawa masu bala'in zan kudi da ruwa ba ta fara sadaka su ba su da mayan kaduna ba a magana su tunda malam abubakar gume mutu ban suna sadaka da yawa to duk yan Niger kuma ban san dai me yake cikin su sai yawan zawarawa a Niger da bugo waya suna neman addu'a za mu gani ma suke da imani da yanzu a zamfara yanzu zuru suke cikin bala'i suna cikin bandit ai ta kasuwa su ce mako suke Allah ya yi gaba daya wala ya hajjun kallazi ne sari'una fil kufur إنهم لن يضروك إنه إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم الله تعالى ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر كذا وإن الكيين زجاوا وجن سارا مع الله كافرين da kafircin sai bakanta maka rai kada kafircin da suke yi da kokarin kafirci da kare ta Allah da suke yi ya bakanta ma riya ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam la kar kai wannan kar ka bari su bata ma rai innahum lan yazuru Allah shay'a ba za su cutar da Allah da komai ba ba za su cutar da Allah ba Allah ya yuridu Allah Allah ya ja'al lahum hazzan fil akhirah Allah yana sani alif ne saboda baya so ba su rabu a lahira ne Allah baya so ba su rabu ne cewa lahira ta yake so su walahum azabun azimun suna da azaba mai riɗi a gobe alƙiyama kuma mai jirma azabun azim ka duba wajen balaga alƙur'ani a a akwai wahala wajen faɗin aini sai ce azabun wajen faɗin sai ka sha azaba kai ma azimun ka sha azaba kai ma wajen faɗin ta dan a gaya ma mummunan tanadi Allah ta'ala ya masu ba alimu da an ce a alimu kaga mai raɗaɗi dan sauƙi wajen faɗin Allah zai kira alimu ɗin yake azimun ka ji da kyau wajen faɗin Allah zai musu azaba mai girma to saboda me suna kafirce ma Allah subhanahu wataala har suna bakanta ma nasu suna rai kafirci suna dama annabi ne ka ba su musulunta ba Allah ce kasa dame ka sai da bakanta maka rai Allah ne baya son ya ba su kyakkyawar rabu a lahira shi zaka suna iskanci suna ta kafircin su kyale in Allah ta sa laka da ke ba duk abin za wa Allah ba za ba ba za gane ba to ka dinga neman Allah ya baka shirya in ka zo kana karfin sallah da ka ci ihdinas al mustaqim ka tsaya ka faɗi da gaske a cikin zuciyarka ba wasa kake ba ihdinas siratal ka faɗe ta ihdinas al mustaqim ya Allah Allah ka shirya da mu hanya zuciya in Allah ya shirya da kai baka da wani da zai fata da kai ومن يضلل فلا هادي له من يهدي الله كما فلا مضل له shirya da ka Allah ka shirya da ku sai ta'ala ce mana ne inna lazina istawal kufra bil iman lan yadurru Allah shay'an wa lahum azabun alim lalle wanda suka da da imani suka bar imani suka dinga sayin kafircin shari'a Allah ta'ala ce lan yadurru Allah shay'an su ba su da Allah da komai ba ولهم عذاب أليم الله جسوا عذاب عذابا ميردي ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم أو قراءة ولا تحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب عظيم آه، عذاب مهين أطول إن ذكرت الإقرار ولا يحسبن kada Allah ta ce kada waɗanda zai kafirce mu Allah su tsammani annama numli lahum khairul anfusihim dan jinkirta da muke musu ba mu karbi rayuwarsu ba wani alkhairi ne gare su kada kafir ya tsammanin yanzu shi yana rayuwa ya da kuɗi ya iskanci ya tsirsa wai wannan alkhairi ne a'a inna ma numli lahum liyazdadu isman Allah ce muna musu talala ne jinkiri muke musu saboda sake saba ma Allah su sake yin sabo su sake yin guzurin shiga wuta Allah shi ta Abdullahi bin masu yake cewa duk wanda ga Allah jinkirta mai tun mai sabo ne ke ba alkhairi bane jinkirta gwara ka mutu sabon ka bai wuce kwaya miliyan 500 ba in ka je amma azabar su amma ka ci gaba da rayuwa kana ƙara nanaye kana ƙara tsura tsiya ana rubuta maka wallahi bala'i sai ita tara maka kanka in kai dan iska ne ka da niyyar tuba to ka roki Allah ma ka mutu wallahi tallahi saboda wuta za ka a kone shaƙi da aka ce in saurare shi ban dai saurare shi mahayyar ɗazin nan shugaban mutum malamai mai izalar george malam sani biki da kuma liman sani alhamidi na kano ɗorayi duk sun kira sun ce ta ji abin da ya ce wani yake faɗi yake wannan abin kuke yana yana zagin Allah yana zagin annabi yana zagin addini yana zagin musulmai su ne ribin ma mutane ne ribin mutu kuma ba haushe ne da hauka ce to ku gaya mai ni dai ban saurara ko ba na sha'awar saurari ban da bukata tunda kun ji cewa kafirci yayi to ni ba zan iya ji ba ni wannan zuciya ina da karfin hali amma irin wannan ba na iya jure musu ke ya addini wala ba na iya juriya sauran ku dan yana gaba na zan yanka shi ban da wata shakka ina na yanka shi a yanka ni duk wani ba matsala ba irin wannan ni ba na iya juriya musu kuma ni ba na wasa da da addini na ni addini da gaske nake yi ba na wasa da komai a cikin addini in na cikin wannan to ya san an liƙa su ga hukuma ba mataki ya kika masu ni yanka har na zan yi ni ba ruwa na wannan hukuncin kisa ne Allah ya sanar da ni hukuncin kisa ne shi zan tabbatar musu to yana kama ni fili au to na zo kace na zo kace an kama ni kace tayani zaka yi hausan ku so kai ne ke zaman gani da amma ni za ku ta tayani za ku yi da faɗa da kananci Allah shirye da mu gaba amin irin wannan ba a barin sa bai aika su lahira aiki idan gwamnati ta ga cewa ana aika su lahira za ta ɗauki matakin da ta dakatar da kowa daga taɓa mana addinin amma ko na yin shakau sai zai dinga mana shi wasa da addini ana kyale shi ke shi za su daina kai wannan irin wannan a gabanka ku kanta da kafiri ku juyar da shi yamma ku yanka munafiki ya za magana ku ce addini ku taba mu kuma za mu hamu bari mu ce Allah muku albarka ko ba abin da zai same Najeriya ce Najeriya ce ta mu ci mun sanin da za a yi ta in an raba gado na uwayenmu da kakanninmu da namu da na 'ya'yanmu mara muna da amma ba wanda ya sake zagi jini wanda mu shi ai kun zabe bora ka ƙara gano wani ganganciya ba da ka kwaso ko a kyali ka ƙara gano iskanciya mai mutum to wannan shi ne daidai wani yin utum da kun sake gani an yi ku yi ba abin da zai faru tinin ku ne ku yadda ku mutu akan addinin ya ji kaskancin za ku samu a rayuwar Allah ta'ala ya sauke innal ladzina ishtawalu kufra bil iman lan yadhurru Allah shay'an wa lahum Azabin Ali, duk wanda suka sai da addinin suka sai da imanin su da kafirci to ba su da Allah da komai ba wanda ba su da Allah da komai ba Allah ta'ala kuma ce tana da azaba mai radadi a gobe al-qiyama wala yahsabanna allazina kafaru ko annama numli lahum خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين كان عذاب هناك أن تتشيع أبو القيامة أنا بها في فترة وبركة أتشين من شيئا سيري متأكا آية أجيزة طبعين دا ترى كو sai mu tashi da شاء الله Allah ko تو Qur'anin da kar zamu to ni na da ni sallah ya kai mana kurakuran Allah amince da mu da abin da muke tsoron Allah ba mu zaman lafiya duniyar mu da lafiyar mu Allah ta'ala ya kai mana dukkan abin da ya dame mu masu bukata Allah ta'ala biya musu bukatun su ina gida Allah ma ina neman addu'a na da wata bukata da nake nema a gurin Allah dan Allah ma la asani cikin addu'a da ni da duk musulmin baki daya Allahumma amin kuma mu ma da bukata na ga muku ina da bukata ni ma ko ina ganin haske in Allah yadda insha Allah ta'ala ina kyauta ma Allah fitowa kan wannan bukata sa ni addu'a ni ba a taya ni Allah ya mana da bukatun mu gaba wanda suke kawo sadakar abinci da dabino Allah ta'ala su ma biya musu da bukatun su na alkhairi akwai wata ta ce ta ma mata addu'a tana da matsaloli masu tarin yawa in ta ta da ta kuka ta neman Allah ta'ala ya yi mata wannan abu da sa ta addu'a Allah ya yi mata Allah ba ta mafita Allah ba ta mafita mu ma duk Allah ba mu mafita ka da muke tsoron sa wanda ake bi bashi Allah ta'ala shiga cikin lamarin su Allah shiga da lamarin su wanda yake da matsala tarbiyyar ƴaƴansa da kangarewa da wahala a gidan aure da kuma wahala ta rayuwa da kasuwa Allah zai shiga lamarin kowa Allah kawo sauƙi a rayuwar nan wanda suke neman alkhairi duniyar lahira Allah ka ba su ولكمك لمن شرع لك ربهم للشرع سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين